Matan gwamnonin Arewacin Najeriya su goma sha tara sun bullo da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen wayar da kan matasa a kan illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan. Wannan matsala ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan dai na cima jama'a tuwo a ƙwarya a duk faɗin Najeriya. a kan haka ne ma matan gwamnonin suka bullo da wannan shiri da zai fara aiki nan ba da jimawa ba, kamar yadda uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta yi ƙarin bayani. Amma abin da muka haɗa hannun mu Northern Governors Wives da muke yi shine muna mun haɗa hannu game da irin shaye-shayen da youth suke yi. mun haɗa hannu a insha Allah kwanan nan za mu fara ta yadda kowane state a nan arewacin Najeriya akwai program inda matan gononi za su za su fara akan faɗakar da iyaye akan yadda za a iya gano yara wanda suke shaye-shaye kuma hanyar da za a bi a hana su yi sannan mu kuma akwai taimakon da za mu yi ta hannun ta yadda a taimaka ma wa'anda suka riga suke shaye-shayen abin ya kama su yadda za a taimaka musu su daina wannan shaye-shayen. Dr. Amina Abubakar Sani Bellon tana magana ne a wani babban taron bayar da tallafin kayan sana'o'in hannu da aka baiwa wasu mata guda ɗari da mazajensu suka mutu a garin Kwantagora. Comrade Sa'idu Ibrahim shine shugaban ƙungiyar da ta baiwa waɗannan mata wannan tallafi. Ya ce sun kashe sama da naira miliyan biyar domin sayan kayan da aka baiwa waɗannan matan domin su ciyar da marayun da aka bar masu cikin sauƙi. Tun ajiya mun faɗi wannan kaya ba na sayarwa ba ne, an ba ku ne ku tallafa ma marayu da aka bar maku domin ciyar da su da rage muku wasu walola da kuma sha'anin ba ilimi. Kayan da yi sun haɗa da kekunan ɗinki da injinan markaɗi da kuma injinan yin taliya. Wasu daga cikin matan da suka samu tallafin sun bayyana cewa. Aisha Muhammad Filani, injin ne na samu. Injin nika? Eh, Allah saka da alheri. Mijinki ya rasu ne? Ya rasu. Kina eh, da yara marayu? Eh, ina da su. Guda nawa kenan? Guda bakwai. Hajara Aliyu Auna. Me aka baki a nan? Injin taliya. Injin taliya. Eh. To mun gode da wannan inji da aka ba mu. Allah sa ya umfane mu. Ke ma mijin kyaro ne. Eh. Kina da marayu a hannunki? Ina nan da su da. A Najeriya dai akwai dubban matan da mazajensu suka mutu suka bar su da yara ƙanana musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ta sha fama da tashin hankalin Boko Haram al'amarin da ke matukar buƙatar buƙatar kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.